Allah da zai ba su kariya da zai zame musu lauya ta yadda Allah ba zai kama su da laifi ba abin nufi idan anan gidan duniya mutum na da laifi kun kare shi mutum na da laifi kun ce baya da shi kun tsare shi a ranar tashin kiyama fa kun san sai an sake wannan hukuncin to a can kuma wa zai ba shi kariya za ku iya tsayawa ne ku yi masa lauya a gaban Allah ko ku ba shi kariya a gaban Allah ko ku zama wakilansa ku yi magana a madadinsa a gaban Allah ma'ana razali ne da firgici Allah maɗaukakin sarki ke yi ga mutane cewa fa in dai kun san a ranar tashin kiyama ba za ku iya ba mutum kariya ba in yi je da laifi a gaban ubangiji to fa nan ma bai kamata ku ba shi kariya ba a duniya dan in ma kun bayar za a warware a can an gane ku wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa dukkan wanda ya aikata mummunan aiki ko kuma ya zalunci kansa thumma yastaghfirullah sannan ya zo yayi istighfari ya nemi gafaran ubangiji yajidullaha ghafurur rahima zai samu ubangiji na masa gafara yana kuma jin kai a gare shi ya amal su'an dukkan wanda ya aikata mugunyar aiki ko wani irin aiki aw yazlim nafsahu ko kuma wato ya zalunci kansa me ake nufi da aikata mugunyar aiki me ake nufi da zaluntar kai aikata mugunyar aiki a irin nan sai ya zanto ma'anarsa mutum ya aikata wani abin da yake haramun ne ya zakkewa wata kabira daga cikin alkaba'ir ko zina ko shan giya ko caca ko zalunci ko wani iri aw yazlim nafsa sai zanto abin da ake nufi da shi a nan gurin mutum ya ha'inci kansa ya zalunci kansa wajen in yin wani wajibi da aka dora masa bai yi sallah ba bai yi zakka ba bai yi azumi ba bai faɗi gaskiya ba bai yi adalci ba ya zalim nafsahu kenan dukkan mutumin da ya aikata ɗaya daga cikin wannan daga baya sai nadama ta kama shi sun mai yastaghfirullah ya nemi gafaran ubangiji yajidallahu ghafurur rahima zai samu Allah na yin gafara sannan kuma yana jin kai a gare shi abinda ake nufi da istighfari nan ba istighfari kadai ba saboda yaso da dama mutane sukan kwana suna laifi da safe su yi istighfari tari sannan su tafi kasuwa su yi ha'inci su yi magudi su je ofisoshinsu wajen aikinsu su yi rashin kirki su yi cin hanci sannan kuma da yamma su zo su yi istighfari tari sai su ɗauka cewa istighfarin ɗarin safe da istighfarin ɗarin yamma sun yi tarayya da juna wajen kankare zunubin da suka yi to kuma ita istighfari ita kadai ba ta tasiri wajen kankare zunubi sai in tare da tuba da haka Allah ya hada su a wani wuri wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير التي وأن استغفروا ربكم كوني مغافرا ubangijinku ثم توبوا إليه sannan ku tuba zuwa gari ma'ana sai kun haɗa tare da juna tuba shine barin laifin tare da yin nadama kan me yasa ne laifin tare da kulla niyyar cewa ba zan ƙara komawa kan laifin ba istighfarin kuma shine maimaita kalmomin da ke san a kankare abin da ya wuce baya bayan na yadda ba zan kare ba nan